بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da fatan za mu suma daular wannan mahadara insha Allah wanda aka matake da suna abin ga lacca don matasa kuma wannan ba shi na farko ba muna fatan kowa zai saurara sannan kuma muna gaskiya matuƙan mamaki yadda na yana ƙoƙari da karantarwa wasu gurare da nan kodoshe kuma aka sake gayyatarsa akan wannan karatu kuma zai ƙara gabatar wannan karatu so saboda haka yan don Allah ya sauraro da kyau a kuma saura duk mai tambaya kuma yana iya rubutawa dama akwai tsarin karatu a ta musamman da ake yi ko tambaya take da shi ka rubuta malam kuma shine kuma malam malam aliyu muhammad sadis akarmaka allah assalamu alaikum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga farin jakada manzan tsira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan yammaci na lahadi 21 ga watan muharram a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 24 ga watan 11 watan nuwamba a shekara ta 2013 miladiyya yan uwa masha Allah matasa abokan tafiya da ke wannan yanki wannan unguwa ta kwakungu musamman suka shirya irin wannan haduwa ta musamman domin a gabatar da bita a gabatar da lacca a gabatar da wa'azi a gabatar da faɗakarwa akan abin da ya shafi matasa kadai. aka sanya ma haduwar da suna don matasa ubangiji subhanahu wataala ya saka ma waɗanda suka hada wannan haduwa da alkhairi dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki shawara taimako hada jama'a har aka zo ga irin wannan haduwa Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi domin yana cikin alkhairi ya zamana Allah ta'ala ya sanya ka kana ƙoƙarin amfanar da mutane kar mu ɗauki mai amfanar da mutane kadai tallintar shi ne malam ba tare da mun sa waɗanda suke eh, kunnawa ba da masu kashewa ba da masu tsarawa ba da masu katsa da masu kama saboda waɗanda suke da hannu da tsaki a wurin amfanar da al'umma amfanarwa ta gari ubangiji subhanahu wataala ya saka musu alkhairi Allah ta'ala ya sanya duk wani amfanarwa da mutum yayi ya zama sanadiyar tsira ne duniya da lahira idan aka ce haɗuwa ce don matasa wannan ba wai yana nuna cewar wanda ba matashi ba ba cikin lissafi sabon saboda karancin shekarunsa ko kuma saboda yawan shekarunsa a ba haka ake nufi ba ana nufin da waɗanda abin za a fi mai da hankali a kansu waɗanda suke su ne target su ne mustadafun su ne matasa a dangane wanda ke duk yarin da ba shi da matasa duk al'ummar da ba ta da matasa to wannan al'umma tana dab da ya mata kabarbari hudu wacce kabara kenan kabara jana'iza in dai aka ce gari ne babu matasa baki ɗayansu to nan gaba su ya zama da tije kaga akwai jin tsoron ƙarshen wannan gari kenan al'umma ce ba ta da matasa nan gaba su waye da tijanta so kenan lalle ilalla matashi ado ne na al'umma ba ado ne ma na gari kare ba al'umma tana ji da matasa tsorata inda za mu tsaya wurin matasa a yau wacce mahanga suke da ita ina aka dosa ta wannan hannun kenan ta ɗayan nan kuma mu koma baya mai tukin baya mu duba kundin tarihi magana tarihin matasa ya kasance a baya don matasa na yau da gobe su zama da suna da abin koyi suna da wani babban matashi kwaya ɗaya ko kwaya biyu ko wasu gungu na matasa da suke rayuwa ta alkhairi da suka zame musu abokan koyi na fatan kun fahimce ni ya zama mu duba baya mu ga waɗanda matasa aka yi a baya da kai yanzu da kake a matashi wannan matashin da ya huce zai zame maka abin koyi waɗanda matasa aka yi a baya da ku da kuke matasa a unguwa matasa a masallaci matasa a gari matasa a cikin al'umma don waɗancan matasa da suka wuce su zame muku fitila da za su zame muku abokan ko ina gari tsoraka yana da kyau sosai da sosai mu duba mu ga tarihin ya matasa tarihin matasa a baya ko da nau'ukan biyu zuwa uku mu ɗauka idan muka ɗauki mutum na farko shine annabi ibrahim alaihi ba shi ne farkon matashi ba a'a wacce gwagwarmaya ya yi a lokacin da yake matashi har ya zama yana cikin ulul azmi minar rusuli ya zama yana cikin annabawa ɗaya yana cikin manzanni biyu a manzannin yana cikin waɗansu manzanni na daban da aka ware aka ambace su a cikin suratul ahzab da cikin suratul shura shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasana bihi ibrahim wa musa وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه وأن ما تشيشيني النبي إبراهيم annabi ibrahim ya yi rayuwa a matsayin shi kadai ne musulmi a zamaninsa ga shi kuma alhamdulillah matashi ne saboda haka sai allah ta'ala ya ɗauko mana surar yanayi da tsari na yadda annabi ibrahim a.s.w. ya samu rayuwarsa a wannan lokaci da kuma irin ƙangi na bid'a da shirka da camfi da bauta ma wani Allah da ya sama al'ummarsa a wannan lokaci Allah ta'ala ya ba mu kisar a cikin suratul anbiya bi sifa khassa a wannan yanayi na daban yace wala gada atana ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimi yace hakika mun bai ma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam rushdahu mun ba shi shirya sa tintini mun shirya da shi tintini wa kunna bi alimin mu kuma mun kasance dangane da shi muna sanar da abin da shi yake aikatawa duk abin da shi annabi ibrahim yake aikatawa muna sane mu muka sashi. ka suranta ka kallaci abin wannan ba ana magana ne lokacin da yake matashi Allah ta'ala ya ce if qala li abihi lokacin da shi annabi ibrahim din ya ce ma babansa wa qaumihi da mutanansa ya ce da su ma hazi tamasilu lati antum a kifu waɗannan waɗanda irin mutum mutumi ne kuka sassaƙa kuke zuwa kuke gurfana a gabansu kuke bauta musu dare da rana safe da yamma shi yana matashi amma ku duwa ga inda da'awa ta tauhidi ta shiga zuciyarsa bai ce sai ya girma ya zama da shekaru kaza ba sannan zai fara to haka Allah ta'ala ya karanto mana wannan kisa har yake cewa da waɗannan tamasil ɗin ke yake ce da mutanen sai ce watallahi la'akidannakum watallahi la'akidanna asnamakum ba da an tuwallu mudbirin ce wallahi sai na kulla ma guma kan nan naku sai na kulla musu kullalliya bayan kun tafi harkar ku bayan kun tafi inda ku tafi har Allah ta'ala ya lissafa mana ya ce faja'alahum juzaban إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين عند مك عند مك نما آير شين قالوا سمعنا فتى sai mutane suka ce sami ina fatan mun ji wani saurayi ba su ce shekhan ba mun ji wani ba su ce mun ji wani ba ta suka mun ji wani sami ina fatan mun ji wani saurayi ya yana magana akan waɗannan gumaka yana cewa don me ake bauta musu don me ake gurfana a gabansu su dan me ake musu kaza don me ake musu kaza abin da nake so mu kai sai suka ce sami ina fatan mun ji wani saurin. to yanzu mana a irin wannan lokaci annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya tsaya yana gwagwarmaya domin tabbatar da abin da yake shine gaskiya don yana gaskiya kun ji jumla da ya fani tabbatar da gaskiya don tana gaskiya don za ka ga wani matashi an bashi wasu abubuwa da aka bashi sai ka yana da'awar tabbatar da gaskiya alhalin wannan abu ba don yana gaskiya ba don abin da aka bashi to shi wannan matashi annabi yana daga cikin annabawa yana kokarin tabbatar da gaskiya don tana gaskiya suka ce sami ina fatan mun wani saurayi yadhkuruhum yana ambatansu yuqalu lahu ibrahim wai ana ce masu nashi ibrahim kun ji wani usulubi da suka kai na lahu ibrahim ana faɗa a gari ana cewa sunan shi ibrahim amma dai saurayi ne to akan wannan sai da suka yi kulikulin kubara sai da suka hada a akan cewar lalle ilalla sai sun ga bayan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam hakan nan suka haɗa wuta suka hada majaujawa domin su ga sun kulla ma annabi ibrahim alaihi salatu suka jefa shi a cikin wannan wuta Allah ta'ala yake cewa kulla ya naru kuni bardan wa salaman ana ibrahim darasin da nake so mu dauka a matsayina na matashi a matsayin ku na matasa mu duba mu ga rayuwar annabi ibrahim alaihi salatu a lokaci na kuruciya a irin wannan lokaci mai tsada annabi ibrahim alaihi salatu ya amfanar da rayuwarsa akan tabbatar da abin da yake gaskiya dan wannan abin yana gaskiya kuma mafi gaskiya al'amari shi ne tabbatar da tauhidi to yanzu a nan ni yanzu me ya kamata in yi kaga abu na farko dai bai kamata ina matashi a ganni ga abin da yake bai da kyau ba don idan ana ganka kan abin da bai da kyau to kuma ke ka hana a bari sai zama ne kenan ya yi wallafi na amanu kulu na ma la taf'alun kabura makatin inda Allah an ta kulu ma la tafalu kenan abu na farko a matsayin ka na matashi abu na farko a matsayin ku na matasa duk abin da yake bai da kyau to ka hannu ɗaya kenan sannan duk abin da yake bai da kyau ya za a yi wannan hanya za a bi domin a ga an magance waɗannan abubuwa ɗin don kar mu ɗauki tunani na cewar a'a ai mu matasa ne yanzu zamaninmu muke ci ƙwarar mutum ya tsaya ci rayuwar shi ya ci duniya da tsinke saboda baya tsammanin zai koma ga Allah baya tsammanin zai fara cika salloli sai ya ba shekara 75 baya ya duba duk wata makabarta da ya sani da yake wucewa a kullum ko kuma ya santa yanzu da aka faɗa ya tuna ya ga adadin mutanen da suke kasa da tije ne kaɗai ba da tije ne kaɗai ba akwai matasa akwai yara akwai ma wanda bai zo da duniya da rai ba akwai wanda yake an je asibiti haihuwar daga asibitin makabarta aka wuce da shi ko dubai haka ba ke na ga nau'i ne na wahayin shaidan ya dinga riyawa wa matashi cewar a'a yanzu ya tsaya ci duniya da tsanke sai nan gaba ne zai gyaru shi sa mai akhdar yake cewa wala ya kola hata ya hadiyan lillahu kada ya ce a ni dai zan ta tafiya dai har Allah ya shirye ni fa innahu min alamati shaitan wannan abun alama ce na shaidan ya taɓa wannan mutum wani khizlan da alama cewar ya taɓa wannan matashi guda kenan wanda igogwar maya kuma ya tabbatar da gaskiya gaskiyar ta tabbata har Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama thumma auhayna ilayka an tabi' millata ibrahim hanifa sannan muke wahayi zuwa gare ka akan ka bi tafarkin annabi ibrahim alaihi salatu wasallam kaga an samu nasara ko ba samu nasara ba akan wannan matashi guda annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da ya tashi har ya samar da annabi lut da aka tura shi zuwa wasu wurare kuma fa da lahu lut yema iyayen shi nasiha yema yan uwan shi yema jama'a shi nasiha su haka ake bukata kuma nasiha ba fada ba domin abin da ya zana ce nasiha ba fada ba duk abin da ya fara cikin suratul maryam ya abati la ta'budu shaytan ya abati lima kaza ya abati ya abati ya babadin me kake ta ya babadin dan bai tsawa ba wannan kun ga matashi kenan guda a matsayin matashi kun ga muka zo matasa a matsayin matasa matasa a matsayin matasa to babban misali ana so ne ashabul kafi ina ga ce alkahafu shine kogo da yake cikin dutse Allah madaukin sarki ya ba mu labarin waɗannan zaratan matasa tatattun matasa zababbun matasa da Allah ta'ala ya ce shi ne ya shiryar da su ka san babban satifiket kenan ko Allah ta'ala ya baka ya ce ni ne na shirye da shi to waɗannan matasa su ma sun tashi sun ga al'ummarsu cikin wani yanayi da ba shi da kyan gani da suka samu kansu cikin irin wannan yanayi sai suka ɗauki matakin gyara matakin gyaran kuma shine ya za a yadda waɗannan mutane nasu suke bauta ma wani Allah subhanahu wata'ala ya za su dawo su bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai shine ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa iz awal fityatu ila al-kahfi فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا da suke da'awa suke da'awa abin ya faskara sai suka ga bari su tsame jikinsu sai Allah ta'ala da yake ba mu kissar sai ya ce nahnu na alayka alaika na haqq mu ne waɗanda za su kissanta maka kissar ashabar kafi bil da abin da yake tsantsa goron gaskiya ya suke innahum fityatun lalle su waɗansu irin samari ne ku ji bitankir innahum fityatun su waɗansu irin samari ne na musamman amanu bi rabbihim da suka yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shirya da sun yi sai Allah ya ƙara musu kenan a matsayinka na matashi duk abin da kai guda na alkhairi Allah zai ƙara maka a matsayin kana al'umma duk abin da kai Allah zai kara maka Allah ta'ala ya ce amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sun yi imani da ubangijin su muka kara musu shiriya wa rabatna ala qulubihim iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ubangiji subhanahu wataala ya ce wa rabatuna ala qulubihim muka tabbatar da zukatansu muka daure zukatansu iz lokacin da suka tsaya ga su samari an kawo su gaban wanda ake bautawa ko wanda yake jagorantar abin da ake bauta ma koma bayan Allah aya kawo su aka ce ku ne kuke kiran mutane zuwa ga abin da ake kira tauhidi kuke kira kaza su kuke zuwa suka cije wa rabatana ala qulubihim muka daura zukatansu iz qamu lokacin da suka tsaya fa suka ce rabbuna ubangijin mu rabbus samawati wal ard shine ubangijin samai bakwai da kasai bakwai lan nad'u min dunihi ilaha ba za mu taba bauta ma wani koma bayan sa ba matsayin Allah ba za mu taba yin haka ba laqad qulna idan shatata hakika in mun yi haka mun faɗi abin da bai da amfani mun faɗi abin da yake bai da amfani haula ya komuna waɗannan fa mutanenmu ne al'ummanmu ce haula ya komuna ta min dunihi aliha waɗannan al'ummanmu ce fa suka je suka riƙi wasu koma bayan allah a matsayin alloli laula ya tuna alayhim bi sultanin bayyin dan me ba su kawo dalilai ba masu kwari akan wannan abin da suke yi faman azlamu min iftara ala allahi kadhiba babu wanda yake girman zalunci kamar wanda ya kage ƙarya ya jingina ma Allah subhanahu ta'ala in takaita muku labari waɗannan bayi na Allah subhanahu ta'ala waɗanda ake kira ashabul kafi aka saukar da sura da guda suratul kafi surar da ake karanta ta ranar juma'a karatu na musamman na duk wanda yake karanta ta ranar juma'a ko yake karanta ayoyi goma na cikin suratul kafin na ranar juma'a iblis judal ba zai taba shi ba fitinar judal ba ta taba shi ba Allah ta'ala ya zayyana labarin waɗannan samari suna tafiya a cikin wannan kogo suna tafiya suka shiga wannan kogo da suka shiga wannan kogo suka ɗan kwanta kafin gari ya waye Allah ta'ala ya sanya musu bacci na shekara 309 shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shekara ɗari uku wani bifufi kafin salata mai atin sini sun zauna a cikin wannan kogo shekara ɗari uku wasdadu tis'a kuma suka ƙara tara sai malamai suka ce taran ya zo ne ƙarƙashin kalanda da ake samu idan kamariya ce shekara kaza idan shamsiya ce shekara kaza kuma wannan sananne yanzu kana da yaro da ya shekara goma baya in ka duba tarihin haihuwarsa da hijiriya da miladiya zuwa yau din nan sai ka samu bamban sai ka samu tazarar shekaru a sama in ya kai shekara goma da yar baka samu tazarar shekara uku ba zuwa ya ji hau zai hau shekara daya ina fata mun gane wannan da ke ko saboda haka a kiyaye waɗannan samari ne da Allah ta'ala ya zaɓe su saboda zaɓin da Allah yi musu a matsayin samari ba fa annabawa ne. tun da ɗazara ba da kisar annabi ibrahim sai ka ce ai shi annabi ne kuma shi manzo ne to waɗannan ba annabawa ba ne ba kuma manzanni ba ne kun da kyau ko suka shiga wannan kogo suka kwanta allah ta'ala ya ce su allah ta'ala ya ce mu muke jujjuya su wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata shimal wa kalbuhum basiqun dhira'ihi bil wasit law tala'ata alaihim lawallayta minhum firaran wa ita. minhu ru'uba to lalle ilalla ya kamata mu dauki izina akan kisar ashabul kafi ma'abuta kogo da kisar annabi ibrahim da kisar ashabul kafi kaga duk kisoshi ne waɗanda suka wuce sosai ko sai mu zo a cikin wannan al'ummar al'ummar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin wannan al'ummar in ana maganar matasa to babu yadda za a yi a tsallake usamatu bin zaid babu yadda za a yi a ɗauko littafi da ike magana akan tarihin matasa baka ji an faɗi usamatu bin zaid ba wai usamatu bin zaid usamatu bin zaid shine wanda yake yana da shekara 21 manzan Allah sallama ya naɗa shi a matsayin kwamanda abubakar da umar suna cikin sojojin yana shekara nawa 21 shekarar shi a duniya 21 ana wasu ya naɗa shi ne kwamanda ya jagoranci tafiya yanzu na ce wanda 21 su daga hannu yan ƙasa da 21 suna da yawa kun gane ko yan ƙasa da 25 su daga hannu yan ƙasa da 30 su daga hannu akwai yawa to amma karka ji cewar kwata-kwata wannan yana dauke da darussa masu karfin gaske na cewar addinin musulunci wayayyen addini ne ba addini ne da yake da alaka da wani bangare bai da alaka da wani bangare ba gano wannan da kyau don wasu na ganin ba wanda yake da amfani sai wanda yake da titu shi yake da amfani ka matasa ba su da amfani yara ma ba shi da amfani sai ana salama ya nuna mana amfanin matasa ya sanya usamatu bin zaid usama bin zaid yana da shekara 21 a shekara 21 mukallaf ne ko gair mukallaf mukallaf ne ya ka ce mukallaf shine wanda aka dora mashi hukunce hukuncin shari'a ka'ida ita ce kafin mutum ya zama al-mukallaf wanda aka dora mai hukunce hukuncen shari'a shine zama al-balighul aqil al-baligh wanda ya balaga al-aqil wanda yake da hankali kun gane ku to menene wanda ya balaga wanda ya balaga abu na farko shine wanda ya yi mafarki ko ta yi mafarki ta fitar da mani ko ya fitar da mani daga wannan lokacin da shi da kakan mai shekara 100 da wani abu ko 200 duk hukuncinsa daya da aka buɗe ma kakan fayil ake rubuta min istighfari da salatin annabi to haka shi ma aka buɗe min fayil duk salatin annabi da tarawih da salloli da yi ana rubutawa a shari'a da yi ana rubutawa kuna ji da ke ko saboda me saboda yanzu ya balaga domin mafarki alama ce daga cikin alamun balaga ɗaya kenan ko kuma bai tsirar gashin mara mai kaushi gashin mara shine gashin gaba ya ga gashin gaba ya bayyana a gare shi mai kauri to wannan ita ma alama ce ko da bai mafarki ba gashin gaba ya bayyana to alama ce na cewar ya balaga nau kenan biyu ko cika shekara goma sha biyar nau kenan uku waɗannan uku ba sai sun haɗu duka ba in dai aka samu ɗaya a cikinsu to wannan an sami ya mai mala'ika mai rubuta mai alkhairi duk alkhairin da ya rubuta da kuma littafi da ake rubuta mai duk fitattunin da ya kenan kaga a wannan magana da muka ba magana mutum ya ji cewar a'a yanzu shi yana matashi ya ji cewar kamar Allah baya rubuta abin da yake aikatawa wa rusuluna ya yaktubu manzanninmu suna tare da su suna rubuta abin da suke aikatawa wannan shine Usama ibn zai wanda aka sanya shi komanda yana da shekara 21 matashi ne ko ba matashi ba ne an tafi da shi ko ba tafi da shi ba an tafi da shi ka al'ummar da take ware matasa ba ta sa matasa cikin al'amura to wannan al'ummar tana dab da rikicewa an sai gona da aka sai gona za a rubuta shaidu sai ya ga daga 'yan shekara 65 sai 75 sai 80 su aka samu matsayin shaidu allah kaɗai san gawa fari amma kuna ganin lissafin yayi Eh? ina laifi a ƙara da 'yan shekara goma sha takwas 'yan shekara ashirin don allah ya kiyaye lokacin da fitina za ta tashi waɗannan da aka sa matsayin shaidu sun wuce amma kar kuma tana ce allah kaɗai sun gawo fari a ba kuma abu na kuma lati duru na ayyuhu ma ƙwarba lakum fa'a amma dai lalle ilalla a ko da yaushe a ko da yaushe kada a manta da abin da ya shafi marayu abin abin da ya shafi matasa kada a yi wasa da al'amuran matasa wani hadisi guda da zai janyo hankalinmu kan abin da ya shafi matasa da kuma sauran al'amura shine hadisin da imam malik ibn anas ya kawo shi a cikin muwaffa imam bukhari ya kawo a cikin sahih bukhari imam muslim ya kawo cikin sahih muslim imam ahmad bin hanbal ya kawo cikin musnad annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a hadisin abu huraira ko abu sai da khudri annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce sab'atun nau'ukan mutane bakwai yuzilluhumullahu fi zulli Allah zai musu inuwa a inuwarsa ma la zilla illa zullu ranar da babu wata inuwa su inuwarsa wace rana kenan ranar alkiyama ranar alkiyama babu wata inuwa kar ka manta a hasashenka a tunaninka ana samun inuwa ne idan aka samu tudu in aka samu tudu sai shi tudun kaga inuwa shi a ƙasa a kwari kenan bishiya kaga inuwa ta a sama domin tana da tsawo dutse kaga inuwa sa kai ma kaga inuwa ka to ranar alkiyama gaba ɗaya an yi lebur ɗin ƙasar ne duka la tara fiya iwajan wala amta gaba ɗaya ƙasar babu wata karkata babu shine iwajan babu karkata wala amtan kuma babu tudu babu kwari komai ya zama bai daya in kana nan sai ka hango wuri mai nisa mai nisan gaske wanda yake a yanzu ba za ka iya hango shi ba saboda akwai tudu akwai kwari akwai bishiyoyi akwai gidaje amma ranar alkiyama gaba ɗaya komai an yi labar ɗinsa ɗaya kenan to za tun da komai an yi labar ɗinsa ko da ba a matso da rana ba rana tana da ƙarfin gaske da gini da bishiyoyi duk suna rage ma rana karfi suna rage zafin rana to a lokacin babu wani abin da zai rage zafin rana sannan kuma ga ranar an yi kasa da ita kuma babu wani mai inuwa katab sai Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai sai ce nau'ukan mutane bakwai zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa su inuwarsa wannan maganar manzan Allah su ne faɗi ta kuma mu faɗi daga ina ta fito daga abu huraira ko abu sa'id al-khudri a malik a muwatta da bukhari a bukhari da muslim a sahih muslim mutum na farko a cikin waɗannan mutane bakwai shine imamun adilu shugaban da yake adilin shugaba shugaba ne da yake al'amuran al'ummarsa su suka sha gabansa ba al'amuran karan kansa ba shi kan shugaba ne da kowa yana madalla da shi al'ummarsa suna mashi addu'ar alkhairi ba tare da sun gan shi a idansu ba ka san wanda ya maka addu'ar alkhairi ba tare da ya ganka ba to za ka iya cewa wannan tana cikin addu'o'i tsakani da Allah ina fata mun fahimci wannan da ke ko to kuma wanda ke duk wani wanda ya maka sanji alkhairi za ka yi mai kai mai addu'a tsakanin ka da ubangiji to za a ga shugabanni ne da al'umma suke musu addu'a tsakaninsu da Allah Ka kuwa san waɗannan shugabanni sun yi wa waɗannan al'umma su ne adalci to irin waɗannan shugabanni irin waɗannan jagorori su ne na farko da anan salama ya lissafa cikin waɗanda Allah zai sanya a inuwarsa imamun adilu na farko kenan na biyu wa shabun na shafi ibadatillah da saurayi wanda ya rayu ya tashi akan bautar Allah shabun saurayi nasha'a ya tashi ya rayu fi ibadatin la abota no kenan biyu wa rajulun da mutum na uku wanda ike qalbuhu muta'alliqun bil masjid zuciyar shi rataye take a masallaci da masallaci zuciyar shi damfara take da masallaci idan kharaja minhu hatta ya'ud in ya fita daga masallacin har ya dawo in dai ya fita to zuciyar shi yaushe zai dawo yaushe zai yi kaza wuri kaza ya lalace wuri kaza ya kamata a share shi shi dai sa kenan kula da masallaci na hudu wa rajulani ta'abba fillah da mutane biyu da suka so junansu saboda Allah ijtama ala zalik sun hada akan wannan soyayya da Allah wa tafarraqa alai kuma sun rabu akan haka su haduwar san Allah ne ya hada su akan haka suka hadu akan haka kuma suka sallama juna kowa ya kama kamar shi su ma waɗannan mutane biyu ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya su ranar alkiyama a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tashi wa rajulun zakara Allah da mutumin da yake ya ambaci Allah haliyan shi shi kadai shi shi kadai ya tashi a ɗakinsa ko ya karanta qur'ani ya karanta ayoyin rahma ayoyin azaba ko ya ga girman ubangiji ya karanta sunayen Allah ya karanta siffofin ubangiji subhanahu wata'ala kawai sai ya fara malalar da hawaye saboda tsoron ubangiji ya ambaci Allah jijji kadai to tun da ya malalar da hawaye ashe akwai ne tsoron ambatan Allah da ya ambaci Allah ana tsaye don a lokacin da zai san me ike faɗa idan shi ya malalar da hawaye shi ma wannan yana cikin waɗanda Allah ta'ala zai sanya ya cikin inuwarsu na nauke na na gaba wa rajulun da mutumin da yake da atumar atun za ta hasabin wa jama'a da wata mata ta kira shi mace ce ta kira shi san baleliyar mace mala za ta hasabin tana da dangi ba a faɗan dangin su biyu a gari balle kwatancin su fitattun mutane ne kowa gaggawa yake ina ma ya samu ya aure 'yan gida kafa to mace daga irin wannan gidan ga dangantaka ga kuma kyau ta kira shi ta ce da shi kawai shi take jira mana haita lakke na ko kawai ta faɗa mai wannan ya ce inni a Allah ya ce ina jin tsoron Allah amsar da ya bata inni a Allah ni ina jin tsoron Allah da mutum na gaba wa rajulun tasaddaqa bi sadaka da mutumin da yayi sadaka ya ba da abin da yake na sadaka ya bada shi sadaka fa akhfaha sai ya boye hatta la ta'lama hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu har daman hagu ba ta san abin da dama ta bayar ba wannan shine mutum na takwas ma'ana ba mutum ne da zai eh, na bakwai ba mutum ne da zai ba da sadaka ba ke ne cito na gan ku haka ina yan jaridun fa ta yi biyu daga kun san ba mu ba da irin wannan sai an zo da yan jaridu haka ba mu ga ko zo da yan jaridu a gwana ai ya ɗiba da yawa ko an muka sake tuso wannan hadisin yanzu mun yi mai fasara ne in muka sake tuso shi akwai abin da ke da alaka da laccan mu ko babu akwai wuri na farko wa shabu da saurayi na shafi ibadatillah da ya tashi akan bautar Allah wato samartaka tana da wata irin tana da wata irin dafi wani irin zafi ko fahimci wannan da ke ko wani saurayin sai ka ji ya danne ihu ya ce garin nan ba ya shakka kowa ma'ana yana jin karfi dan da zaka dauko mai marga-margan dutse zai iya daga shi an da zaka ce da shi gauran dutsen can fa mutu uku za su iya daga sai ya fara yin haka ta yana ji ma'ana yana da karfi sosai a jiki to amma irin wannan zafi na gauranta irin wannan karfi da yake ji a jiki amma bautar Allah ta tabbata a zuce shi wanda ke ba a ɗauke ma jama kuma wannan zai nuna maka samun saurayi a irin wannan halin abu ne mai wahala domin hali ne da yake makare da sha'awa sha'awa kawai lokaci ne da yake jin jini a jika da ake kira su masu jini a jika to amma a ce na sha fi ibadatillah ya rayu akan bautar Allah sallah ba ta wuce shi kullum da ke ko sallah ba ta wuce shi Kun kai wasa duk samakonka za ka sami shi a masallaci kamar yadda wani mutum abu idris al-khawlani ya shiga babban masallaci a damascus siriya kenan yana shiga ya samu wani saurayi ya tara mutane yana karantar da su alkur'ani sai ya koma gefe yana sauraro da aka kammala sai ya tambaye ce wannan waye sai aka ce mai ai mu'ad bin jabal ne aka ce mai mu'ad bin jabal ne shi ya tsaye ke karantar da su ga shi saurayi imana yana karantar da su qur'ani ya ce to yanzu yadda za a sai gobe saboda haka gobe sai ya zo da wurwuri domin ya riga malam zuwa yana zuwa sai ya samu wannan saurayin mu'ad bin jabal har ya riga shi gashi a tsaye yana sallah ga Masar ga samartaka ga karantar da alkur'ani ga rigirgen zuwa masallaci ga yin tahiyatul masajid a masallaci wannan fushi ake so mu karanta mu ji mutum a matsayin shi yana matashi ko da shi bai zama shugaba ba to ba dai matashi ba ne ba an lissafa matasa cikin waɗanda Allah zai musu inuwa ba to yanzu ai ga abin da yake a gare shi abubuwa ne kamar haka abu na farko shekarun da ya baro a baya ya yi kwamɓale sai yanzu da iji wannan ya ji cewar tofa an bashi a baya to abu na farko mai akhbir ya warware mana matsalar ya ce an nadamu alama fata ya yi da na sani akan abin da ya wuce duk abin da ya kake a matsayinka na matashi ka ji cewar ai a dafa kafin yanzu nan ya yi rayuwar da bata da daɗi to abu na farko ya da na sani ina ma bai yi haka ba sannan iniyar ba zai sake aikatawa ba kuma ya Allah na tubar karɓi tubana ya Allah na tubar karɓi tubana haka zai istighfari ana sallama yace wa shabun na shafi ibadatillah da mutumin da saurayin da yake ya tashi kan ibadar Allah sallah karatun alqur'ani zikiri salatin annabi zuwa masallaci nafilfili nafila kafin azhar nafila bayan azhar nafila kafin la'asar nafila bayan magariba tsakanin magariba da isha bayan an yi nafila a karanta qur'ani a saurari karatu ai muraja'an na baya bayan sallar isha sai mu na ba ku gari hmm? a matsayin yana saurin bayan ya yi sallar isha sai mu a faɗi gaskiya a faɗi gaskiya a faɗi gaskiya eh a faɗi gaskiya a faɗi gaskiya eh bayan sallar isha bayan ya sallar isha sai mu. eh ka ce sai gida ka ce sai karatun qur'ani eh za ku ji cewa shi karan kansa shi a karan kansa ya san ba magana aure a tare da shi balle kuma iyayensa amma sai ka jera da 'yan mata uku saboda allah saboda allah yana da 'yan mata uku za a ji yans wani zai ji yansu ne kullum da kyau har a cikin matasa kadan cewa na ustaz ne fa shi babu ruwan shi wai yana zama a cikin matasa ko bi ko ba zai bade dai zama yana da budurwa dai wannan budurwa yana tafiya yana doro eh wai ya haske nan ka tare saboda Allah in auren ta zai yi gobe a zuwa karɓar sadaki wurin ka zai ce kai wara ba ga wani yayi to ya ne ana haka ko ba a yi tambaya nan ita ce zai so a yi makawarsa zai so a yi zai so a yi ma yar yayansa zai so a yi ma yarsa yar kaninsa shi yake mai yar wani ita ma kuma ta san ƙarya yake yi saboda haka za ga tana da samari ita ma kamar karya ka san karya ce a unguwa ndi akwai ya ga samari tana karnuka tana karnuka tana sai ga wani ya zo cin hatsiya daga can gefe wani ta sanya da za ta babba su lokuta wani zafin zaman ɗin shi daga karfe tara zuwa karfe kaza wani shi haka da ake ta fasin fasin da su shi kuma haka in ya fita ya je wurin wannan ya je wurin wannan ya je wurin wannan ya je wurin wannan yana da yan mata uku hudu biyar Yan za su sami yan mata biyar kwarai kai mun eh ya je makaranta ya je jami'a ya je poli ya je coe ko ya je diploma shin karatu ba shi ne a tsaya karatu ba ko kuma karatu shine sai ana tafiya ana ruguma juna ana tafiya da yar jaka ɗab ɗab ɗab sai an fito da jarabawa ka ga malam da shi saurayin da ya tafi duruwar daga mai kari oba uku sai mai kari oba da shi mun karanta da ku wa shabun na shafi ibadatillah ɗaya kenan na biyu da kuma mutumin da yake mace kyakkyawar mace 'yar dangi ta kira shi ta ce da shi hai ya ce in yi a khafullah ya ce ina tsoron Allah to amma za ku ga ya kuke ganin ɗakunan samari nan eh, eh, eh, inda ce wata doguwar kalar da aka sa haka san ɓaleliyar arniya za ka gani ko ma dai wace ce daga ita sai fat daga ita sai waye sai waye sai waye ko kuma ka ga muyagun fina-finai a cikin waya don manya-manyan wayoyin da ake amfani da su za a ga a hannun samari da 'yan mata ka ga mugayen fina-finai da ke ciki wani mahimmin sa'a ina ya riga ya wuce wannan shi a kullum waya da yake da ita ma mai youtube ce kawai automatic yake browsing kai tsaye daga nake yake karanta wannan duk samari sun wannan mugayen hotuna na bidiyo hotuna masu motsi ko kuma hotuna da aka ɗauka na kyamara na digital kyamara za a ma makare a ciki lokacin da saurayi yake cikin zafin gauranta kallon waɗannan fina-finan za su ƙara mai duhu akan duhu a sallam a ya ma ashar shabab man istata minkum al ta falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil duk wanda yake da sarari ya aure shi aure shi ne hanya mafi sauki hanyar ta kowace mutum ya kare idansa daga sha'awa ya kare al'aurarsa daga sha'awa amma ya je taɗi ba abin da zai kara min shi dai zafin gaurata ya sa kalandu na 'yan indiya ne na 'yan ina ne na 'yan haka da za ga ɗaukunan samari mana an kewaye shi duka in kuma kai kai ziyarar bazata kaga ana ɗeban wasu fina-finai ana tura su karkashin katifin haka wasu cd ana ɗaure tura su haka a ah, wannan mara wannan ba irin nagu wani yayi himmar mu da himmar waɗanda suka haɗa wannan zaman shine don a gudu tare a tsira tare ba a taɓa shirya da a ci zarafin wani ba don a gudu tare a tsira tare don duk wani saurayi namu ina fata mun fahimci wannan da ke ko wannan kyakkyawar ɗabi'a ce to yanzu wanda yake da wannan hali sai yar dangi kyakkyawa ta ce mai haitalak ya kake ganin za'i saboda haka ashe samun wancan falala samun wancan matsayi sai da jikin goshi gaskiya saboda wallahi akwai hatsari akwai hatsari sosai da sosai in muka dubi rayuwar samarinmu a yau za mu daga cikinsu akwai limamai yanzu in na ce ka faɗa min wanda ka san limami ne da yake ba da sallah yana da shekara daga 33 abin da ya kasa ba yana cewa shekara 33 abin da ya kasa shine mafi karancin shekaru ba amma a yanzu za ka tuno wani eh kun shiru ka tuno su da yawa shekara shi 33 abin da ya kasa shi liman ne shekara 35 abin da ya kasa liman har limamin juma ana samu yanzu kya ga a cikin samari mun samu limaman juma'a mun samu limaman hamsu salawat a cikin samari muna da ladanai kuna ce na da kyau ko muna da su a cikin eh, samari ko babu su biyu kenan na uku a cikin samari muna da alaramomi wanda yake inda yana bukatar aya za su taso ta Eh? n'o ke nan, uku a cikin samari muna da 'yan kasuwa ga samartaka ga kuɗi nawa ake bukata shi a hannu ba sai an je gida ba a cikin samari muna da su muna da samari ne kuma 'yan kasuwa ne ke nan hudu nan, a cikin samari muna da ma'aikata kuna shi da ke kuma muna da ma'aikata wani yana aiki a ci gaba a banki wani yana aiki a eh? wani yana aiki a ma'aikatar kudi wani yana aiki a ma'aikatar ilimi wani yana aiki a ma'aikatar tsaro wani yana aiki a ma'aikatar gandun daji wani yana aiki a ma'aikatar tsaftace muhalli wani yana aiki a ma'aikatar kiwon lafiya ina mata mun fahimci wani da ke ko da yawa to a cikin waɗannan da muka ambata guda bakwai kai kana cikin wanne ko ƙara wani muna da matasa ɗalibai duk inda aka kare da karanta haddasa na a daren yake haddace shi kun insha Allah muna da matasa a yanzu haka suna jami'o'i sun haddace handa da aka ba su duka muna da su a poli muna da su a COE muna da su a diploma muna da matasa sun gama rubuta jarbawar waye ko neko suna shirin a rantsar da su a jami'o'i a ji turanci na tashin hankali ko ba tambaya a nan kai kana cikin wanne da wanda i kabbara da wanda i murmushi da wanda i dariya kai kana ina yanzu a cikin waɗannan da na ambata kana cikin matashi ne ma kana cikin matashi ladan biyu kana cikin matashi ma kana cikin matashi ɗan kasuwa kana cikin matashi ma'aikaci kana cikin matashi ɗan makaranta in ba ka cikin waɗannan da na lissafa kana cikin wani saboda Allah tambaya ne kana cikin wani mutum yana cikin marasa aikin yi sai dai duk inda inuwa ta kare ya canza inuwa tana nan tun safe yana nan tana ta matsawa tana ta matsawa tana ta matsawa da ta dawo nan sai ɗauko bencin ya dawo da shi nan shi inuwa kawai yake saboda Allah al'umma za ta kai al'umma ba za ta kai ba al'umma ba za ta kai al'umma ba za ta kai in dai ba ta cikin ɗayan waɗancan da aka ambata suna cikin 'yan caji shi dai fatan shi kawai na ganin hayaki yana tsiri eh ba haka rayuwa take ba yana cikin matasan da in bukata ta taso shi da yake da bukatar sai ya killace 'ya'yan shi ya tura su makaranta kuɗi a ƙasa ko ya tura su makaranta kuɗi a ƙasashen waje ya ɗebe ku ya ba ku shinkafa da wake ya mata barbada a ciki ya ba ku fasla shi kawai a dinga yawa ana tsewa ne tsewa ne ana cikin wannan abubuwa ya ɗibi 'ya'yan shi ya killace su karatu kawai suke yin tsantsa kwana jina da kyau ya musu hudu ba ya ce su je su yi kisa duk wanda suka kashe kisa sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe wani shi da yi kisa ranar alkiyama wanda aka kashe sai ya ruko nan jijiyoyin nan jijiyoyin waɗanda sai ya shaƙo wanda ya kashe shi ya gashi gaban Allah ya ce ya Allah tambaye shi don me ya kashe ni ya Allah tambaye shi don me ya kashe ni ranar kyama sai an yi musu hisabi kuna jira da kyau saboda ka al'umman matasanmu suna da bukatar gyara sosai da sosai akwai bukatar mu ta hitsaye sosai da sosai sauraka duk wani matashi da duk wani mutum musulmi ya sani akwai haƙoƙi da yawa a kan shi idan ka ce haƙƙi shi ne fa abinda baka bayar ba sai Allah ya tutse ka sai Allah ya tsayar da kai ka yi bayani kuna shi da kyau kana ga cewa yi mata shi ne yi kana da jini a jika sai yanzu dai tukunna yanzu shiri kake yi tukunna shirin mai a shiri dai tukunna shirin mai a shiri dai tukunna mafi girman haƙƙi shine haƙƙin Allah subhanahu wataala mafi girman haƙƙi shine haƙƙin Allah dole ne kana matashi ka tsara haƙƙin ubangiji subhanahu wataala mafi girma haƙƙinsa kuma shine tauhidi kamar da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam a kan shi ya fara magana ya ce ma hadi tamafilu lati antum laha akifun waɗanne irin mutum mutumi ne waɗannan kuke musu sujjada yana cikin haƙƙin Allah ka tsaye da sallah akan lokaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan fira ta yi fira fa ke wani fa gaba ɗaya sai zaka ji cewar shi fa ana fira sai sauran waɗanda yake fira da su su ta su je su yi sallah su dawo su zo su same a ci gaba da gashi a ci gaba da fira sallar la'asar ta yi waɗannan ɗin su sake tashi su sake zuwa su yi sallah su sake zuwa su same a ci gaba da fira wani fa yana matashi in sallah asuba ta yi sai dai haka kawai shi ke na a tafi nema wace irin rayuwa ce wannan matashi bai tsada sallah ya tafi neman kuɗi ya ce arewa ta masallata ce kudu ba a sallah saboda da ya je kudu neman kuɗi sai ya je na sallah sai ya ƙara musu yawa eh in aka zo ana lissafa marasa sallah yana ciki gobe ciki yana ciki matashi bai sallah la ilaha illallah matashi ya bata sallah matashi bai azumi da azumi mugayen fina-finai yake samowa na musamman ya zo ya sa su wajen su rage mai tsawon rana tsawon dare da rana ya ta bacci ya kashe rana gaba ɗaya yana bacci da daddare kuma ya kashe dare gaba ɗaya yana kallon mugayen fina-finai wani irin rayuwa ce wannan bai azumi inda zai ka tambaye shi azumi nawa ya sha azumi nawa ya yi ka ba shi aiki wallahi allah babu shi kamar yadda na ambata mana ɗansu in dai mutum ya cika ya samu yake da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da na ambata to allah ta'ala ya riga ya sanya mashi mala'ika mai ɗaukar rekod nashi mai ɗaukar bayanansa wani matashi za a aure a gidansu kanwace za a aurar sai aka ce shi ne walinta har sai lissafi ya kare ba sai lissafi ya kare ba shi da rigar da zai fito zuwa ɗaurin aure saboda duk a dakan shi gaba ɗaya su ƙananan kaya ne kusa da ƙananan kaya irin matsatsan wandan nan ne da ya sa kuɗi na guban kuɗi irin naira ɗari bakwai wai an ce wai akwai wandan naira ɗari bakwai kuma irin wannan wandon ya je ya so wandon da in zai yi fitsari fitsarin gaba gaba ne yake fitowa in ya gama fitsarin ya mayar sai ragowar fitsarin ya dawo wando naira ɗari bakwai bai tsada ba eh? kamar yadda ha akwai wanda sabar ɗari bakwai yanzu a ah, ɗari ɗari ɗari eh eh yanzu zai a kowane nawa da ka sani naira dubu uku naira dubu ɗaya dubu biyu dubu uku yanzu naira dubu uku ba ta ishe shi ya sayo shaddar dubu ɗaya ɗari biyar a mai aikin dubu ɗaya ɗari biyar ba in an zo sallah a ce ala gafata malam bismillah wani ba za a ce da shi ya wuce ba da sallah sai ga yana haka dan rigar ba ta da wannan ba ka'ida a sallah ita ce a samu suturin aura in yi ruku'i sai bai riga shi ya dago sallah shi mutum ba kuna ji da kyau ko sallah shi ba te ba dole abin da ake bukata an kai ruku'i sai bayan ka gaba daya ya tabbata ya abin sai ga riga wando iya abin nan iya ƙugu riga iya cibi wanda su ma iya haduwa ba kuma ka haɗa kayan da rigar da wanda sai ka ji su abin mamaki yanzu da cewa akwai wanda dubu ku haɗin rigar shi kenan kuku a za a ji a yi sabon lana ne a sai riga kuma da ba eh wanda kawai tsama za a sai riga kuma ina son mu lura mu lura duk mutumin da ya sallah tsagin bayan shi haka wannan tsagin ya fito sallar shi ba ba yana matashi ya sa irin waɗannan kayan da ba nan fa daga bayan nan fa wani ɗinki na ga an fito da shi shi kuma maza ba mata ba wani ɗinki ɗinki ne sosai da ake wannan amma shi ma haka na gan shi wannan abuja na gan shi da aka yi dinki rigar iya ci ta tsaya ba ta haɗu da kuma shadda ce wandan gashi ɗinkin shi ma haka aka yi shi ba za a yi ɗinkin da na gana yin yana kai gwiwa ina ganin ɗinkin samari ne a shi na haɓa ba haba wani kuma a'a zai yi rigar ta wuce gwiwa amma zai yi tsukakke ne eh oh sune shi kenan ma saboda ka musani akwai haƙƙin Allah duk samartakarka da duk muzuranka karka taba haƙƙin Allah karka taba haƙƙin Allah na nau kenan na ɗaya na biyu haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka taba haƙƙin manzon Allah duk abin da aka ce maka manzon Allah ya ce a bari a matsayinka na matashi na bari duk abin da aka ce maka manzon Allah ya ce a yi ka domin idan aka ce haƙƙin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama shine tasdiqu fi ma akhbar gasgata cikin duk abin da ya bada labari duk abin da aka ce manzan Allah ya bada labari ka gasgata shi abu na farko kenan abu na biyu ta'atuhu fi ma amar yi mashi biyayya cikin duk abin da ya bada umarni abu na uku wacce tanabu ma'an wa nahawa zajar nisanta duk abin da ya hana ya tsawatar abu na hudu na ƙarshe a abin nan hakkin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine kada ka bauta ma Allah sai da abin da manzo Allah ya zo maka da shi a dunkule a ture haƙoƙin manzo Allah sallallahu suna komawa zuwa ga waɗannan abubuwa guda hudu ne kai mai salati yana yana shiga ciki ka girmama iyalansa yana shiga ciki ka girmama sahabbansa waɗanda ya karantar da su ya koyar da su karatu ka gan su da mutunci ka gan su da kima a matsayin ka na matashi duk wani wanda ka ji yana aibanta ɗaya daga cikin almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kace ka yi shiru kai me kai ma Allah ka ji ya dauko Abubakar ko ya dauko Umar ko ya dauko Abu Huraira ko ya dauko Uthman ko ya dauko Aisha duk wani wanda ka ji ya dauko iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi yana aibanta matan shi kace ka yi shiru farka kan bayi kenan kake magana shiru su an yi sun ga abin da suka yi sun yi an gani shi da malamin shi mai suka yi an gani ba abin da suka yi tsoraka ga gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce maka manzan Allah ya ce a yi ka ce ka sallama duk abin da aka ce maka manzan Allah ya hana ka hannu ina ba ta mun gane wannan da ke ko abu na gaba hakkin iyaye hakkin iyaye a matsayinka na matashi ka kula da hakkin iyaye ba matashi ba har dattijo na sha maimaita a darasin farko cewar ba wai an keɓance abin ga matasa ne kaɗai ba abin ya shafi matasa da waɗanda ba matasa ba amma da yake don matasa aka ce suna haɗuwar don matasa ka kula da hakkin iyaye Allah ta'ala cewa yi wala ta kullawa ma uffin karkace da su karkace karkace masu tsaki iyaye amma mana sai ga mutum iyayen shi sun hana sun hana sun hana sun hana abin ya ki hannu mutum da ya taso tun daga kasar yaman ya zo gaban manzan Allah sallallahu ta'ala da alaihi wasallama ya ce ya zo wurin manzan Allah ne manzan Allah ya sanya cikin masu tafiya jihadi manzan Allah ya ce gana da iyaye ce iya eh, ce kuma wurin su can za ka jihadi kana matashi farin cikinka ka yi kokari ya zama shine farin cikin iyayenka duk abin da ka san iyayenka ba sa so to kar ka yi shi duk abin da ka san iyayenka suna so tun kafin su hurta kai kokarin yi yana matashi za su ciyar da shi sai dai shigo gida a turbani yana tafiya yana shi ina wannan sun cinye ina waɗannan sun cinye shi ba abin da ya kawo gina iyayen su suke kula da gina an yi an yi an yi da shi a bari a nan nan na fa shekaran jiya ne ko shekaran jiya waccan ba an kashe wani ba an gwandaci ne da aka soke shi ba a guji a kawo shi a asibiti ya ci ko wani da ya zo ya wuce ya ce da gani ba a ji maganar iyaye ba da ganin shi ba a ji maganar iyaye ba saboda ne ko ka san iyayen ko baka san iyayen ba babu uba da zai ɗauki makami ya ba shi ce shiga gari ko akwai shi babu in ba gaba sai a sa uba a tulu saboda ka ce da gani ba a ji maganar iyaye ba yan uwa na mata samu dinga abin da iyayenmu za su yi farin ciki mana za su yi dariya za mu kwantar musu da hankali su san cewar sun haihu wani tun da ibaro gida neman kuɗi bai aika ma iyayen shi komai ba fatan shi shine da zaran ya tara kuɗi ya sai waya bayan wata uku maka sake sabo wata waya ta fito ya sai da wannan ya cika wasu kuɗin ya sake sayan wata shi kuma da abin da aka jarabe shi kenan kullum canza waya amma da kyar a wuni a kirayi su goma sha biyar eh? amma shi raba shi kullum da ya canza ba ai wannan tana da memory ai wannan tana da youtube ai wannan tana da java ai wannan tana a ah, duk ba me za ka aika ma iyayenka kowannen mu ya san abin da gidansu ya fi bukata kullum rarke ko a yanzu a lokacin azumi a lokacin damuna amini ne amini ne amini ne malam kana matashi ko wani abu kana kasuwanci kaga abu ya maka bulo kayi kayi abin ya matse ko wajen aiki ne kaga kayi kayi abin ya ka san yadda ake kai kai ce fa mai kwarin gaske kayi kama iyayenka ko da baka ba da zan Allah ba ga budi mallan al'amuran iyaye sun wuce duk tunanin yadda ka dauka duk faɗi tashi da iyaye suke yi suna yi ne fa akan da izinin Allah in Allah ya raya ka ka girma za su huta ko ba shi bane fatan su shine yasa kake ganin tun yana yaro ake mishi ga waina ka yawina a ɗibi na uku a gona a bashi a ce wannan nashi ne domin a ga jarrabawarsa a ga yadda ya iya kula ya iya kaza ya iya kaza ake biya mai kuɗin makaranta kusan saboda a harkar makarantar shi aka dakatar da dukkan wani abu mai ɗan lamalami mai ɗan gwabi-gwabi mai ɗan zaki-zaki don a cika kudin makaranta a biya mai ana samun ko ba samu a saboda ya samu aiki iyayen shi ba irin faɗi tashin da ba yi ba kan ya samu aiki amma da ya samu aiki shi kenan sai ya zama na kawai abokai shi matasa su yake jin magana su ai a wuri kaza akwai fati a wuri kaza akwai lancin a wuri kaza akwai cocktail party a wuri kaza za, nan zai tambari akwai uba da ya tura ɗan shi karatu jami'a daga cikin jami'o'i kuna ji da ke ko da ya tura shi karatu sai aka bugo goma uban waya ya tura shi karatu na abu zaria sai aka bugo goma uban waya cewar an kama su facen gaban kwana ɗangora jami'an tsaro sun kama sun aikata ɗanyen laifi sai aka kira uban ya ce a a'a ɗan shi yana zariya ya tura shi karatu aka ce aka ba ɗan ya yi magana ya ce a'a ya ce jami'an tsaro su yi diya da za su yi da shi shi ɗan shi ya tura shi zariya karatu saboda ka bai san shi da zuwa kano ba ya wuce gano wannan uba wasu samarin aka tura su karatu shi kenan an tura su za su yi samu wani club a jami'a za su yi samu wani club a wasu makarantu kawai ta ake ta tambadewa yanzu ya ce an matsa musu za a yi za a yi kaza duk a tattara komai da gida a dinga siyarwa wannan bai kyauta ma kanshi bai kyauta ma rayuwar sa nan shi ma wata rana zai zama uba ƴaƴan yi su zama matasa ya suke tsammanin za su da shi duk ba da tashi daga gani iyaye suna yi akan ɗa suna yi ne fa da izinin Allah dan nan gaba ya amfane su Allah ta'ala ce afa hukum abu na hukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa so dole ne mutum ya kula da hakkin iyaye kana matashi ka kula da hakkin iyayenka sosai da sosai ka gaida su ka biya musu bukatunsu ya zama na bukatar su ita ce a gaba karfin su raguwa yake yi karfin ka karuwa yake yi idan ba su huta da kai ba da za su huta eh idan kowa yana shan ruwan rafi kai Allah wadata maka ba su sha fiya wata ba ruwan leda wanne za su sha eh idan kowa yana shan fiya wata Allah ya azata ka ba su sha ruwan gora ba a za su sha amma sai ga 'yan matan shi sun kawo mai anko yana da budurwa wata za ta yi ta kawo mai anko shi ya san ba auren ta zai yi ya yi mata hanko can ya yi kaza can ya yi kaza can ya yi kaza can ya yi kaza da kuma shi bai mata ba yan uwan shi bai musu ba mahaifin shi bai wannan ba haƙƙi ne dole ba ka na matashi ka kula da haƙƙin iyayenka sosai ka hutar da su ka ga sun yi farin ciki saboda kai ka ji cewar so kake ka faranta musu rai ba so ɗaya ba ba so biyu ba kawai saboda so kake kullum ka gasa cikin ƙoshin lafiya haka ake bukata matsayinka na matashi abu na gaba shine haƙƙin kansa matashi ya kula da haƙƙin kansa shi karan kansa yana da haƙƙi a karan kansa ya samu makanshi sana'a ai mun yi ishara kan wannan da ko muka ce wani matashin inuwa yake bi idan inuwa ta yi nan sai yi wani inuwa ta janye ya koma nan dole kana matashi ka samu makanka sana'a ka samu makanka abin yi inda ake noma ka ga me ake nomawa mai ka noma na abinci da zaka ci mai kanoma noma na kuɗi wani kira da kyau inda ake kasuwanci kasuwanci wanne kake yi kana da ƙarfinka a karatu wanda kwasa kwasa kake yi amma a ce kana matashi babu sana'a babu abin da kake yi sai dai maula sai dai allah ya baku musamu. to yana matashi ya yi irin wannan rayuwa in ya girmafa. suna cewa man shaba ala in shaba alai duk wanda ya samartaka akan wani abu zai yi furfura akan wannan abu kuna jina da kyau idan kana so nan gaba ka dinga shan ruwa a cikin kwalba kana daga kwalba kana shan ruwa to tun yanzu ka fara shan ruwa a kwarin kunya tukunna ka girgiza jikinka ka tashi ka nema shi wannan da ka gan shi Allah ta ji kan bawa mai shinkafa Allah ya rahmshe shi Allah ya sa ya huta yace duk wanda ka ji ana tafiya da shi jin jin jin ana mai jiniya akwai lokacin da yake lokacin da yake makaranta wata kila takalmin shi ya taba tsinkewa ko ba gaba yace da ba haka yake ba saboda haka duk wani matashi da ga yana da kuɗi tashi iya ne ba duk wani matashi da ga yayi noma yana cikin matasa da suke da noma tashi iya yi amma kana matashi kana da karfi a jika ka tsaya kawai sai dai kullum iyayen da kake da ƙara ma nauyi har yanzu baka fara hutar da su ba kullum sai dai ka je na sai dai ka tari daidai lokaci ka an gama abinci gida ka kawai sai ka buga masa sallama wani yana nan duk ba haka ake yi ba ka samu ma kanka sana'a ka samu ma kanka abin yi babu wani wanda zai ce bai da abin yi babu shi in lokacin noma ne akwai noma in kasuwa ce akwai ta yanzu kasuwa da aka bude ta yau da safe ko aka za a bude ta gobe da safe Allah kaɗai ya san masu ci a cikin ta akwai yara ƙanana fa da tirai ɗinsu kawai za su ɗauka da kuɗin ruwa na leda guda ko ba kai ba su je kasuwa su sai leda guda na ruwa tunda kamfanonin ruwan suna da shi nan mai sanyi su siya su sayar su siya su sayar kafin yamma masu ga sun dawo da kuɗin leda na idan uku ko hudu ina fatan kuna ji na da kyau to za a ga nau'ukan aiki na na samun kuɗi na ka kashe ma zuciya ka kwarkwatar abin da kake bukata suna da yawa amma abin da aka jarrabu matasanmu shine kyamar sana'a shi ba zai iya kafinta ba amma idan abokin shi yana kafinta ya gwammace ya zauna a wurinsa ya ta buga gem idan abokin shi yi wani abu ya dan shafa mashi kaɗan ba zai iya kafinta ba ba zai iya gyaran mota ba shi kuma abin shi amma zai iya zuwa wurin mai gyaran mota ya yi maula ba zai yi kabu-kabu ba amma zai je wurin mai kabu-kabu i maula wace irin rayuwa ce wannan hanyoyi na sana'a ga sanan burjik hanyoyi na neman arziki wallazi ja'ala lakum al-arda zalulan Allah shine wanda ya sanya muku kasa ga ta a shimfiɗe famshu fi manakibiha ku tafi a sassanin kasa wa kullu min rizqihi ku ci daga cikin arzikin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kana matashi kar ka tsaya ka zama ci ma zaune kullum ana ta cin kasuwa da ku ana babu aikin yi wai ka ɗauka aikin yi shine gwamnati ta baka aikin yi ka ɗauka wannan shine aikin yi a wannan ba shine aikin yi wannan gobe na mu juna gaskiya ne ba wai ka ce ana kare gwamnati ba ne ko ba ka yake ba amma kana mata shi da ci ma a zaune Allah ya ba ku mu samu wannan ba ya ce saboda Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana jagora matashi ya tashi ya bai ma kanshi haƙƙin kansa kada ya kai kansa shi yanda yake da kyau ya tseratar da kashi daga dukkan wurin da ba shi da kyau dukkan mummunan ɗabi'a da mummunan hali mutum ya tsaftace kansa ya cikin burgewa ya ihu ya ce ai a ce ai wani fitsararre ne a gari ai fitsararre ne a wannan ba dabara mace ya cikin wannan sosai kullum mutum ya kokari a dinga lissafa shi cikin mutanen kwarai a gari Allah ta'ala shi ne albarkar wannan haɗuwa da muke Allah ta'ala ya sanya ta zama sanadiyar tsira waɗanda suka haɗa wannan haɗuwa kuma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka amalan da alkhairi kafin abu na gaba akwai tambayoyi guda biyu kamar haka na farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam da fatan Allah ya saka maka da alkhairi wai malam menene bambancin annabi da manzo assalamu alaikum tambaya ta farko kenan sai tambaya ta biyu wanda tambaya ta biyu wanda aka bayyana rubuta ta ya ce wannan ya ce assalamu alaikum yana son malam ya zo ka ne akan shaye-shayen matasa da kuma dabbancin matasa da kuma asilin da matasa suke yi a kan matsala bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimu kafira tambaya ta farko menene bambancin annabi da manzo ba shi da alaka da darasin da muke akai kuna ji da ke ko tsoron ka za mu tsallake wannan tambayar tambaya ta biyu tsokaci akan abin da ya shafi harkar daba da habs lebu da shaye-shaye wannan yana cikin mummunan abin da aka jarrabi wannan al'ummar shi daba wai mutum wai a ce wai shi dan daba ne kuna ji da kyau ko wannan ba wannan a addinance a matsayin mu na musulmi wannan ba dabi'a mu bace a matsayin mu na musulmi wannan ba dabi'a mu bace kuna ji da kyau ko ɗaya kenan na biyu dukkanin ƙungiyoyi da ake da su da suke alaƙata da musulunci kanta da musulunci babu wata ƙungiyar da ke da wannan harkar daba ba musulunci ba ce harkar shaye-shaye shi dai ina zai sha mandula shi ina zai busa hayaki wannan ba harkar musulunci ba ce bai kamata matashi yana da ƙuruciya da ake fatan ya amfani mutane nan gaba ya cika cikinsa da irin wannan mummunan hayaki ba wanda yake mota ba neman tsari take da shi ba ganin mota yadda ana tu ana abinda za za ga hayaki yana fita ba ganin mashin ɗin cincin duk yadda yake duk wanda yake furzar da hayaki ƙasa amma a ce shi kuma kawai abin da yake bukata ke ne ya dinga rubuta ma cikin shi wannan hayaki lalacewa ta kai lalacewa fa lalacewa na sallar salamatu lafiya wai ya kai matashi wai zai zazzago da wandon shi ƙasa ya mai da wandon zuwa rabin cinya nan gefen shi ta baya a buɗe wai shi ne ya ke birgewa ana ziga shi kuma wanda yake ziga shi zai bai hali irin nashi ba wannan bai halatta ba shaye-shaye nawa ya haukatar da mutane ya kai fa shaye-shaye inda ake ba da labari fa abubuwa ne na halas ba da ake halas magani ne na tari halas malas ya kama ya halatta a siya sha amma ya kai wai matasa ne matashi ne zai hada wannan da wannan da wannan da wannan ya rikita su ya girkita su ya tarwatsa su ya afa ma kanshi haba malam ya ke gargarar a ce wai haba malam wai ana neman caji kaji ana cewa wai har kwata ake sha Wai in aka sa tsimma a kwata ya jiku ya jiku ya jiku aka tsotsawar an samu caji kenan kaga wannan gabaɗe mutum ya fita daga duniya ta masu hankali ina ba ta mafinci wannan likin kamar yadda na faɗa ɗansu manufar samari da suka haɗa wannan zama shine don a gudu tare a tsira tare Allah ta'ala sa saka musu da alkhairi ya zama wajibi duk wani matashi da ka sani kuna jina da kyau duk wani matashi da ka sani ka yi iya ƙoƙarinka da dabara da hikima da fasaha da jan hankali ka ga kasan yake irin wannan ɗabi'ar ka san ka yi iya dabara ka kara su wannan ɗabi'ar ka tsere da shi daga wannan wannan halakar Allah ka ya sau shaye shaye ba mu ba al'amura bai annabi tsira da aminta Allah tabbata gare ce duk abin da yake giya haramun ne duk abin da yake giya haramun ne giya kuma shine duk abin da ya gusar da hankali a da a da ba a yanzu ba ba shaye-shaye wiwi ko wani abu ba a taba taba in aka saurayi yana sha iwu ake yi wani ya lalace wani ya lalace wani fa taba ike sha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wani ya fara shan taba ko ba yake ba kowa shaida ne nan iyayen mu duk shaida ne akan wannan mun samu wannan lokacin na san mutumin da ya fara shan taba yawo ake dinga ana ana ta ganin shi ana ta ganin shi ya fara shan taba wani yana shan taba Allah wani yana shan taba yanzu ya zama ba magana taba ake ba kwata kwata ba magana shaye shaye abin da zai gusar da hankali zai lalata wa mutum halitta ka ga mutum ya fita daga siffa ta mutane baki daya gaba ɗaya ya ga fita daga siffar mutane to muna fatan da izinin Allah ta'ala wannan haduwa da aka yi ta zama wani muntalak wani matashiya na rage waɗannan abubuwan a unguwanni a garuruwa a birane da ko ina da ina Allah ta'ala ya saka akhiri wannan tambayi da ya ba karamin al'amari bane ba karamin al'amari bane abin da ya shafi shayi shayi iyaye sun yi sun yi duk wani mashayi za ga iyayen shi sun tunkure shi kasa sun nuna mai ba sa son wannan kuma na faɗa da su duk abin da ka san iyayenka ba sa so kai iyayenka ka bari iyayenka ba sa so al'ummarka ba sa so musulmai ba sa so duk wani masallaci da yake kusa da kai ba ya son wannan duk wata makarantar islamiyya take kusa da kai ba ta son wannan abinda iyayenka ba sa so al'ummarka ba ta so masallacin ungoku bai so makarantar islamiyyar ungoku ba ta so al'ummarka to kai kuma shine kake so kafin wannan fa Allah da manzon shi ba sa so Allah ta'ala ya sauke mana Allah ta'ala shi tambaya ta gaba ko ita ce karshe tambaya ce ya ce mana ya karatu game da mai iyaye biyayya to sai shi kuma matashi ne ya aje gemu sai ba mahaifinsa ya ce sai ya share gemu ce ya magana ta ke mala wannan watakila ba wannan shine matashin farkon ba haka gemu kuma me a cike. ai gemu siffa ce na wane namiji ne rashin gemu siffa ce na wancan mace ce kuna ji da kyau ko saboda haka mu lura da kyau a matsayinmu na matasa iyayenmu suna da kyakkyawar alaka da mu suna da wasu abokai da suke ziga su sai ce gashi nan ka ɗanka gashi nan ka ɗanka shi ma ya fara ƙasa gemu ya fara ɗage wando wata rana sai ya fi ƙarfinka shi wannan da yake wannan magana ɗan shi yana yana shaye-shaye fa haka ne ku ba ka bane wannan faɗi babu wata fargaba ba mai ce ma ƙarya kake akwai matar da take tana da ƴaƴa ta haihu tana da ƴaƴa sama da goma ƴaƴanta da ta haifa maza da mata ɗaya daga cikinsu bai mata durkusu amma duk wani bukatar ta sai ya kammala kafin ya bar gida kuna ji da kyau sai ya gama biya mata bukata kafin ya bar gida in ya bar gida ya ce to mama ko wani abu kuma ta ce a'a in ya shigo sai ya fara daga haka ta ce kai ita ba ta gane ba ya ake cewa wane su wane su wane su ne kaza amma a cikin 'ya'yanta babu wanda yake mutunta mata irin shi su kuma waɗanda ya su durkusa mata dan abin da wancan din ya bari kusan shi suke neman su faki irinta su yi gaba da shi tsoraka da yawa iyaye sun gane durƙuso daban kyautata musu daban ɗaya kenan na biyu kamar yadda na faɗa waɗansu iyayen abokanansu ne suke ziga su a ce to gashi na wani ya baɗan shi amma za a ga shi asalin uban ba abin da ya sha kan shi gashi na ya baɗan shi ya lalace amma shi ɗan shi ko yana nan ba abubuwan da baya amma ba a ce ya yi wani abin na ce nasu Allah salamatu wa lafiya tsoraka iyaye duk uba da ya ga ɗan shi ya fahimci addini ya ƙara gode ma Allah ya ƙara gode ma Allah Allah ba ta mafahimci fahimci wannan da ke ko da ba cewa ake yi akwai wanda ya ba mahaifin shi mahaifiyar shi jirgin nono ba aka ce a ina an je zariya fa da haka ake kirkita labarin kuma wa ya abu Allah illa ayyuti yi walau kare hal mushriku dole saboda ka zama ɗa na gari misali wanda za a kwatance da shi wurin biyayya ga iyaye akan duk abin da bai saba ma Allah da manzan shi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau akwai ɗa da ya ɗibi kuɗi tsabar kuɗi ya bai ma budurwar shi dubu arba'in amma uban shi yana cin ya rasa ragon ya haɗa girar gaba da ta yamma da ya fusa ya tunkaro uban ya ga halin da ake ciki don uban ya samu labari cewar ga abin da ima budurwarsa daga nesa ya cire takalmi ya zo durkusa gama uban ya gani shi wa uban ya ce wa ba da ya yi haka ba wadda yi sai an raba su wai shi kenan an da abin da ba addini ba an zama da shi addini yanzu wannan dubu arba'in ba fa wannan sallar babbar sallar na bace ta wuce ba fa tabara ce ba tabara wacan ce wannan dubu arba'in za ta sai mai rago na layya na dubu ashirin da biyar ko ba ta ba dubu goma sha biyar a hidima sallar ba shi kenan ba amma wani ji ba buru shi da fatan mana fatan insha Allah ta'ala ya tuba kuma Allah ya karbi tuban baki da masha Allah Allah ya saka da alƙur'ani su tambaya da Allah sai hakuri aka saboda yanayin lokaci ga kuma mutane sun zo da nisa a wannan wato wannan kwamiti na matasa wato kungiyar matasa ta kwakun goso dai barkin sali da kewayenta wanda matasan ko ta halin ba matasan gaba gari ba halin suna suka shirya to shugabansu zai zai mana can jawabin minti ɗaya zuwa biyu to baya kusa mataimakin shugaban shine zai wannan jawabin insha Allah shine kuma malam saurari malam sura da bismillah sai a rufe tare da addu'a a kira sallah in sallah insha Allah salatu wassalamu ala rasulillah jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda malam Musa da ya sanar cewar ba ni ne ya kamata bayani ba dan ni ba wai bako bane anan ni anan nake akwai ainihin shugaba namu na matasa gaba dai wanda yake a yanzu haka alƙali ne kuma inda Allah ya sa ya zo nan wurin to sai wani bako shi ma alƙali ne daga Sileja to ya je ya raka shi to ya ce mana da zai dawo Allah kuma bai ba shi ikon ba ina ganin akwai abin da ya rike shi da ya zo nan ya tsaya za ku shaida cewar gaskiya duk karatun da malam yi mana wajibi ne kowanne ya bi shi ɗaya bayan ɗaya ya yi aiki da shi kasancewar shi wannan shugaban inda kun gan shi na gaba ɗaya na matasa ba wani kusance da na ne ko da zai girme ni bai fi shekara ɗaya ko biyu ba misali kuma kun gane da ni ma ɗan ƙarami saboda haka wato daga cikin abin da malam ya lokaci a kai nake dan son dan ce wani abu dangane da harkar abin da ya shafi shaye-shaye shine asalin abin da yake kawo mana illa har ake zuwa ga dabanci ga 'yan anguwar wannan sai a dawa da anguwar wannan abin da yake da babban mamaki a shi ne ni ina zuwa can cikin anambra state kuma ce cikin onace ya fi ko ina tsagera amma kaf onace ina da yabon da nake sayan kaya a wurin shi a yanzu na buga waya da hausa zamu magana da shi yanda ka san ka ji hausa sosai an haife ka a kano haka shi yake tunanin ya yi rayuwa a jos ya ji hausa sosai amma ya koma kasuwa onace cikin man market ina ciyar da shi wani lokacin ya kira ni kusan minti talatin muna magana da shi ta waya dan kawai ya bushi iska ya kira ni yanayin yadda yake daɗin daɗin yadda muke mu'amala da shi amma ina tambayar shi cewar a wani bangaren abin da ya shafi dabanci a cikin garin nan wanda gaba ɗaya arna ne musulman 'yan kaɗan ne in ka haɗa dan gaba ɗaya onacha masallaci ɗaya ne babba na juma'a allah ya tsirar da shi a tsakiyar kasuwar onacha a tsakiyar kasuwar onacha yanzu haka yake amma ga baki ɗaya babu wata harkar dabanci a garin arna me ya kawo shi garin musulmai wannan abin gaskiya abin bakin ciki ne ya kamata kowanne matashi ya koma ya yi wa kansa fada na farko dai duk wanda bai zuwa makaranta to daga gobe muna fatan ya je ya samu ahalari da su ashimawi da su sauransu ga malamai na Allah ya ta mu da su ko zaure ne ko irin nan ne duk inda ka gaya maka ka je kai karatu ka gane addinin ka ka gane me manufar yinka da Allah yayi halittarka da Allah yayi dan baka kadaita shi da bauta ne ya halice ka wannan shi ne dan lokacin da zan yi kamar yadda na ce ba ni ne ya kamata in bayani ba kasancewar kuma a wannan wurin Allah ya azartar da mu da manyan malamai ga shugaban malamai ga su malam Yusuf shugaba na nan duk muna tare da su kuma ya kasance dai Allah ya sa a ce ni zan dan ce wani abu dan abin da na faɗa muna fatan Allah ta'ala ya sa masa albarka amma dan girman Allah matasa su yi wa kansu faɗa duk wanda ya mutu a kashe shi fa suna faɗa da dan uwansa musulmi manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu akan wannan hanyar wuce ba fa ni na faɗa ba amma wanda ya mutu a yanzu ba mu cewa dan wuta ne aqida sunna kenan wanda aka kashe a yanzu ba mu cewa dan wuta ne a Allah ya ji kansa amma dai manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu da shi dan uwan shi suna faɗa musulmi to kowa duk wanda aka kashe to wuta fa yayi saboda haka wannan shine aqida ta kwarai ba gida wacce kamar mala ya faɗa don mu kuri tare ne mu tsira tare don girman Allah yi wa kanmu faɗa assalamu alaikum wa rahmatullah wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin